ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكثر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a nan maktaba na masjid dare masjid al-salafiya masjid kitabu suna ranar hajji salafiya a wannan unguwa ta jubal garin jihar borno inda muke gabatar da tafsirin qur'ani mai girma a wannan wata mai albarka watan ramadan a kusan muna yinin alhamis wacce take yinin takwas ko bakwai ne bakwai ko ga wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arbaniya da arba'in da ɗaya ta zo daidai da talatin ga watar shida watan april miladiyar shekara dubu biyu da ashirin cikin akwai ɗan uwa ma da ɗan juma ta fasa ne a nan barikin soja a nan garin biyu ya kama da ziyara wanda yake cikin wa'in suke ba da gudumawa a da har yanzu wajen gabatar da ayyuka a wancan masallacin kuma sautari yakan tura wa wannan majalisi gudumawa daban-daban musamman lokutan da muke karatuka a baya na littattafan abin hulkul momin su suna na abin da lokaci lokaci yakan turo mana drinks wasu abubuwan sha a raba a sha kuma yakan taimaka da a lokaci lokaci wanda ake yada karatuka da shi muna zuwa Allah yi wa rayuwarsa albarka ya tsare sa a wannan aiki da yake na soja har ya kai matsayin martawa ran ofisa lafiya duk bukatunsa na alkhairi Allah ya biya su don alkhairai Allah sa ya dace da su sharri kuma Allah ne santar da shi su daga gare shi a muna da cikin suratul ra'ad a jiya ina jin mun tsaya aya ta goma sha ɗaya da muka fassara rabinta lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi yau ma insha Allah ta'ala akan aya za mu tashi sai dai akwai wanda ya bada tambaya cewa yaya hukuncin mace wacce take ɗaukan ciki tsawon shekara hudu kuma sai mijinta ya sake ta to yaya za ta yi da wannan cikin alhalin mijin shi bai sani ba abin da ake dubawa na farko ina jin ya mai tambayar ya gida ne a kan batun cewa ciki yana iya wuce wata hudu shekara hudu kamar yadda muka yi misalin matan muhammad ibn uh, huzafa ko ibn ijilan in ba manta ba matan tana ɗaukar ciki shekara hudu kafin da haihu wanda shi imamu maliku shekara uku ya yi a cikin mamarsa kafin a haife shi to shi ne wannan mai ke cewa mace ce take ɗaukar ciki irin ta daɗe din nan sai mijinta ya sake ta kuma bai sani ba bai san tana da shi ba to ya za a yi aikin an bi tsarin musulunci wajen saki to babu yadda za a yi a ce bai san tana da ciki ko ba ta da ciki tunda qur'ani yace idza qallatumun nisa fa qalliquhunna yi izzatihinna idan mutum zai saki mace ya bari sai ta yi jini jinin yana tsayawa a tsarkin da bai nene ta ba sai su ne ka to kaga ai yanzu in yana da tabbacin ta yi jini jinin ya tsaya ko bai nene ta ba ai yana da tabbacin ba ba da jini to idan kuma ya sake ta a tsarkin da ya neme ta ya yi bid'a amma saki ya tabbata to tun da saki ya tabbata ai bai halatta ta koma gidansu ba sai ta yi da a gidansa la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah iddar mace kuma idan mijin da ya sake ta iddar ta idda ce kala uku kala uku karan farko mace ta yi aure ba ta balaga ba sai da ya tafi da to ina za a gane jini uku haka nan idan mace tana tare da mijinta ta tsufa wanda galibi mata suna barin haila tsakanin shekara hamsin zuwa hamsin da uku in ya daɗe hamsin da biyar to kaga yana da mace mai shekara hamsin da biyar sittin sai ya sake ta ko ba ta haila to kaga ita wannan da ta tsufa ba ta haila da wannan don kankantarsa ba ta haila idda su wata don ubangiji ta alata wallahi ya isna min al-fakir min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yakun kun fahimta ma'ana waɗannan matan da ya isna min al-fakir sun yanke tsammani ba za su sake haila ba don tsufa min da nisa'ikum daga mata in miji ya sake ta in yartamtum in kuna shakkar yayi iddarta tunda ba ta da jini ballantana iddarta ba ta da jini ballantana sai sai ta haihu fa iddatu wannan talatatu iddarta ne in ta yi wata uku sai kenan ta gama idda wallahi lam yadna hakan nan wacce ba ta fara haila ba don kankantar ta aka aurar da ita mijinta ya sake ta ta ba iddarta wata uku To kun ji mun je kashi na farko masu idda wata uku sai kashi na biyu su ne mata masu idda jini uku ko tsarki uku wal mutsallakatu ya tarabbas na bi anfusihinna talatata quru wasu ka ce jini uku wasu sun ce tsarki uku akwai rukunan sahabbai da yawa suka ce jinin ake irgawa akwai rukunan sahabbai da yawa cikin akwai umuna aisha suka ce tsarki ake irgawa to idan mace mijinta ya sake ta tana cikin da jini yake zuwa mata a ba ta da ciki shine sai ta jini uku ko nan sai na uku wa qulatul ahmali in miji ya sake ta tana da ciki ajalu hunna an yadwana hamla hunna in da ta shi ta haihu to yanzu da mijinta ya sake ta ta ce bari in da jini uku sai ta yi ta zama sai ta zama sai ta ga babu jini yanzu ya fara nuna mata tana da mai tana da ciki to ga sai ta sanar da shi tana da ciki ko cikin nan ko yaushe zai kai sai ta haife ɗan da yake cikin ta kafin ya halatta sai wani aure kamar yadda akwai matar da za ta idan tana shayar da jariri jini baya zuwa mata sai ta yayi misali ta aiki da wata ne sai mijin ta ya tafi ta sai jini baya zuwa mata sai da ta yi shekara ta yaye ba za ta iza ta ya kare ba sai na in ta yaye jini ya fara zuwa ya zo har sau uku kafin a ce iza ta ya kare arama mai allah ya ce lahu mu tuni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من جزاك الله خيرا ubangiji ta'ala ta lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah jiya mun fara fassara wannan aya lahu gare shi mu'aqibatun akwai masu canje canje akwai masu maye gurbin juna min bayne dai a gabansa wa min khalfihi da a bayansa ya ce mu'aqibatun su ne waɗanda suke duty wannan ya karbi wannan wannan ya karbi wannan kamar a ce masu tsaron banki kamar a ce masu aiki a ma'aikata kamar a ce likitoci akwai wanda zai aiki da karfe eh, bakwai safe zuwa sha biyu wannan zai karba daga sha biyu zuwa karfe shida wannan daga shida zuwa sha biyu dare daga sha biyu dare zuwa shidan safe mu'akibat duk abin da ake duty ake canje canje hadisi ya zo ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bin layli wa mala'ikatun bin nahar mala'ikun dare da mala'ikun rana suna canje canje duty wayanda za su zo da safe za su fara da sallar asuba za su karba daga wayanda suke aikin dare a asuba sannan kuma masu dare su zo su karbe su a sallar la'asar lahu mu'aqibatun yana da mu'aqibat min bayne dai a gabansa wa min khalfihi da a bayansa ya fazo na suna kiyaye shi min amrin lahi daga al'amarin Allah lahu gawaye jiya na fara muku bayani wasu ga ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana da masu bashi tsaro a gaba da a bana lahu ga annabi wa asibatu min bayne dai akwai masu ba tsaro suna canje canjen aiki akwai a gaba akwai a baya sannan kuma na biyu lahu ga sarakuna za galibin sarakuna da galibin masu mulki suna da masu ba su tsaro min bai ne dai domin kalfi sai ka ga shugaban kasa ne gwamna ne wani babba ne za ka iya je wajen taro akwai jami'an tsaro a gaba akwai a baya akwai a hagu akwai a dama shi yana tsakiyarsu ma'ana sarakunan duniya suna yin haka fassarorin nan guda biyu duka an samu daga ibn abbas sai da na farko abul jauza ya samu daga ibn abbas na biyu sa'idu ibn jubair ya samu daga ibn abbas na uku imamu zujaj ya ce lahu mu'aqibatu ma'ana kowane mutum balidi yana da mala'iku masu tsaronsa an gane ko gaba da baya suna ba sa kariya suna lura da ayyukansa sai ya zanto lahu wannan yana ɗaukan ga dukkan mutum tunda Allah madaukakin sarki yake cewa iz yatalaqal mutalaqiyan an al-yamin wa an al-shimal ka'id ma yasidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid a wannan kenan in za mu fassara ko da mala'ika da yake jikin dan adam me kiyaye aikin dan adam to muna iya mukansa mala'ikun kamar haka in a jikin annabawan Allah ne sai mu ce mala'ikun ɗaɗɗaya ne na dama ne kaɗai in a jikin wanda ba baligi ba mala'iku masu rubuta aiki babu ko ɗaya in a jikin balibi kuma ba annabi ba amma ba musulmi ba to mala'ika ɗaya ne a hagu in a jikin balibi ko musulmi to mala'ikun guda biyu ne eh, dama da hagu mu ɗauka annabawa eh, ƙananan yara da basu balaga ba ko ba a rubuta al'asanat ko sai an su. in mun doka kuwa annabawa mala'ika ɗaya ne na dama kawai don annabawa ma asumai ne ba sa saba Allah ka ce mala'ika bai rubuta ladan su sannan kwana uku idan aka ce kafiri ne baligi to mala'ika ɗaya ne a hagunsa na dama ba ya rubuta aikin ladansa don ra'atul amri al-islam kan al'amari shine musulunci ka ba za a rubuta masa lada ba sai kuma baligi musulmi kuma ba annabi ba yana da ko guda na dama ya rubuta lada na abu ya rubuta su ne cikin rahamar Allah ga bayansa mala'ikun nan na jikin dan adam na dama da hagu don Allah yana da rahama ga bawa sai ka ta arki al'aida ko ko biyu kuke tafiya ku na da shugaba sai Allah ya ce to na dama ta shi ne shugaba idan ka aikata aikin lada na dama ba sai na ya nemi umarni izini a wajen hagu kawai dangara maka aikin lada amma na hawa aka ja kunnen ka ga mala'ikan damar mana shi ne in wannan ya aika da zunubi karka rubuta sai ka ne kace kaga yayi kaza to shi yasa na dama yana da tausayi idan mutum ya yi da zunubi da kaga yayi kaza sai ta ajiya ne me yiwa zai tura ana na ga ya kara ma ga ya kara ma to kai abu me yiwa zai tura sai kayi goma sai su ka rubuta daya me yiwa tara zai tura yana cikin rahamar Allah da bayan yana cikin rahmar Allah ga bayansa Allah ya ji kanmu gaba daya sai sa annabi ya ce kowa cikin al'umma ta zai shiga aljanna sai wanda ya kidan don abubuwan da zai sa ka samu rahmar Allah ta suna da fadi da yawa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazuna minhu min amri Allah muna kokarin fassara lahu din ko muka ce lahu din yana koma ga waye yanzu mun kawo uku wasu suka ce da annabi wasu suka ce da sarakuna magana ta uku ga dan adam sai na hudu lahu gare shi shi Allah tun min bai bayne yadayhi wa min khalfi to amma eh, wannan ibn jarir ne ya kawo da abu sulaiman a damashqi to mu dawo kuma tun mun ji lahu gare shi shi waye mu kama gano hudu sauran kuma mu dawo akan me ake nufi da tun su wane ne mu'akibatun wa'anda suke tattare da shi suke ba shi kariya to wasu malaman suka ce mala'iku lahu gare su a mu'aqibatun akwai masu canje-canjen aiki a kansa su ne mala'iku to in mun ce mala'iku ne in mun fassara shi lahu annabi yana annabi yana da mala'ikun da suke tsare shi da sharrin mutane ba wanda yake cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa mala'iku suka taimaka masa a yayin badar da ire-iren rakam imamu sujad ce in mun fassara ko da mutane shine lahu ga dan adam mu su mutane suna da mala'iku masu canje canjen aiki mala'iku masu canje canjen aiki wannan malaman tafsiri yawanci suka ce masu canje canjen aiki ba a nufin mala'ikun dama da hagu don dama da hagu ba canje canje suke wanda na dama na jikinka yana jikinka ne har abada har ka mutu wannan na hagu yana jikinka ne har ka mutu sai dai kawai idan ka mutu ina za su koma wannan wasu ka ce za a mai da su su yi aiki a cikin wani wasu ka ce a'a duk mala'ikan da Allah ya hore su a dama da abunka kai kadai za su yi duki a kanka ranar kiyama sai dai su zo gaban Allah su yi hada ma ladayya a ciki ya Allah ga abin da na rubuta na wani nan ga na halar shi. kamar shi ah, ah, abdulalim kishin na ga a littafin sa'adar hada da suka yana ishara cewa wayannan mala'iku na hagu da dama idan mutum ya mutu in ya tabbata mutumin kirki ne za a ce su zauna kan kabarin su yi ta tasbihi kuma su rika rubuta ladin tasbihin amin a takardar wannan wanda suke aiki a cikin in aka fi ka sai su yi wa to lahu mu'aqibatun min bayne ne to wayannan mala'iku to in nace na dama da na hagu ba su ne mu mu'aqibatu ba tunda suna nan a cikin ayi Eh, ali na yunu ali shimali ka'i eh, suna nan zaunannu ba sa canji to wanda ake nufi canji din su ne ya ta'agabu na fi ku mala'ika min bil layli wa mala'ika tu bin annabi yace mala'iku kashi biyu ne suke yi yanzu haka da muka yi asibari akwai wasu mala'iku tare da su su wani mala'iku sun karbi aiki ne daga asuba wato mala'i eh, suka eh, karya ki daga asuba su suka tsare mu a sallar azahar suka lura da sallar sannan kuma a sallar la'asar aikin su yake karewa sai mala'ikun can su zo su karɓe su na dare bayan la'asar sai su kasance tare da mu a sallar magariba da isha da ne da asuba amma a asuba din mala'ikun dare da mala'ikun rana za zo a asibani kafi a tafi imamu dukkan sai mai sallar asibani da su shi ne fadin Allah inna qur'an al-fajri kana mashhuda yani inna salat al-fajr kana mashhuda ma'ana sallar asibani mala'iku suna halartar shi sallar asibani ana yi da su ma'ana ana nufin mala'iku a nan mala'ikun dare da mala'ikun yaushe rana har ma in sun je sai Allah ya ce mala'ikun da kuka je duty wajen bayina me ko da ko tarar suna yi sai ya Allah za ta ban me kuka tarar suna yi baya ne ake yi sai sai ah, ah, sorry me kuka bar su suna yi sai sai mun bar su suna tsallar asuba kuma ma dama mun je suna tsallar la'asar ka sun ba da kyakkyawar shaida a kan sun zo sun kafi aikin muna tsallar sun baro mu muna tsaka me yasa Allah zai tambaye su irin wannan tambaya me kuma yasa Allah ya sai ka sai lokacin sallah za su rika zuwa eh dalili shi lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce wa mala'iku zai halicci mutane yace inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya mamaya a doron ƙasa sai mala'iku suka ce a ah, ta ji alifiha man yi sulfiya shi ya Allah a duniya za ka sa masu barna ne wa ya sufu dimanu zurda yadda yin boko haram da yan ta'adda suke yi ya Allah me za ka yi da mutane wa na hannu musabbihu bi hamdika ga mu muna tasbihi muna gode maka muna subhanallahi wa bihamdika muna maka tasbihi to menene sai an yi su ne to shi da yasa Allah ya kaddara sai zo muna sallah a sallah akwai tasbihi ko babu <laughs> akwai akwai hamdala ko babu سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد باب سبحان ربي سبحان ربي to duk ba ki Allah ke to kun je me suke ya muna sallah sai Allah ya da ai a sallah akwai wa nahnu bi hamdihi sai ko zai nuna ko mala'iku suna kaunar mu cewa ba ake me suka baro mu muna yi sai suka ce ai mun baro suna sallah ba a ce ko da suka zo me muke suka ce mun je ma suna sallah ko an tafiye su kun je mai suke yi suka ce mun je suna sallah ko mun baro su suna ne wannan yana nuna mala'iku na kaunar amsa biyu tambaya daya su ba da shaida da yayi daya sai suka ba da amsa biyu suka ba da shaidar alkhairi biyu gare mu wannan ya nuna mala'iku na son mu in ba son mu suke ba za ka yi zunubi goma kafin a rubuta daya amma lada kana yi fatake goma za a rubuta maka man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha to shine kenan Allah yake cewa wasu malamai suka ce su ne mu'aqibatun mala'ikun dare da rana wasu malamai ko suka faɗa cikin su akwai ibn zai suka ce lahu mu'aqibatu suka ce hazihi khasatun bi fi rasulullah wannan an kebe shi da annabi za ku wani kafiri kafirai biyu ɗaya sunansa amir ibn tufail ɗaya da sunansa arba ibn kai sun yi yunkurin kashe annabi sallallahu alaihi wasallama da ire-iren sun sha yin wannan sai ba su yi nasara ba sai Allah ta aka ai lahu mu'aqibatun min bai ne yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu kumin amrillah ai akwai mala'iku da Allah ya shirya masu canjin duty suna kare lafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai cutar da shi a wannan kenan a nan za mu ɗauki fannin Allah wallahu ya asu muka min Allah Allah zai kubutar da kai daga mutane to kai ko da yau baka da irin wannan security Allah ya baka karanta kurko uku falaki nasu safe an gane ko hadisi ya zo cikin sajid dami da usul annabi ta kul huwa allah ahad wal mu'awwidatayn ثلاث مرات حين تمسي وحين تصبح يكفيك من كل شر قل هو أكو فلك علاج أكو أكو كيد صافي uku-uku yamma uku-uku duk wani sharri ya ishe ka zai kare ka ina mai neman rigakafi daga covid-19 ya kurbo falaki na uku uku sabe yau ba abin da zai cutar da don Allah ya hausa ya maka ya kama ka su kasa a cikin alkur'ani su ne karshe ka yi islamiyya ba ka yi islamiyya ba ka yi karatun allo ba ka yi karatun allo ba za ka iya kai kul uku falaki uku nasi uku safi da yamma ya ishe to sun isa farin da kaga sai da ba su ga Da bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq uku safi uku yamma ko bismi lalin lalbi la ya buru ma'asliki shekun wa lalin samai wa wasu sami ulali bismi lalin lalbi la ya wa lalin samai wa sami ulali bismi lalin lalbi la ya buru wa lalin samai wa ka yi ta da sabi sau uku da yamma sau uku annabi rantsuwa ya yi ba abin zai shafe ka in wani abu ya kaba a ci kwallon annabi ranar biyar a ba ya kawo na hadisi da yake don annabi yake duk wanda ya faɗi wannan duk wata babbar masifa ba za ta taba shi ba mun tabbatar ko covid-19 babbar masifa ce a ba da ya faɗi wannan hadisin yantaccen bawa sai na usman shi a ba ya samu paralyze yana tafiya za yana jan kafarsa na ɗayan gefe shi da sai wani iri da ce ta kura tana maganin zawo ne wa kai da ya kai a ya kai kace annabi ce duk wanda ya yi uku ba musiban da zai same shi ga kanan sai kuka fama da paralyze sai ce na rantsa muku da Allah annabi yi gaskiya wallahi tallahi ne ina ranan da strong din ya buge ni ranan bai wannan addu'a ya sa duk ya hawan jini kiyaye wannan uku sa uku eh, eh, bismillah da billahi guru ma'a bi shawul fil ard wa la yusawu sabal alim so uku safe har yamma hawan jininsa ba zai buge shi stroke ya same shi haka yi da yamma har gari ya waye ba zai same shi tablet ne guda uku ka haɗe safe uku ka haɗe yamma shi ke ne ya ishe ka addini yana zuwa shi za kwanaki bayan mun yi yunkurin shiga asibiti a ɗakuna a bango-bango mu rubuta wannan lokacin da muka rubuta addu'o'in shiga kasuwa waɗannan addu'o'i a rubuta su da arabiya a rubuta su da boko musamman a wannan hali stroke ya zubar da mutum to duk wanda za ka zai uku safe uku yamma to ko da stroke ya buge shi a yinin ko a daren ko da ya faɗi da hawan jinin ba zai shanye masa gaba don wannan alkawari ne duk wata gaba ba za ka shanye a jikinsa ba sannan duk wata babbar musiba babban ciwo ba za ta kama ka ba shi yasa wannan kai tsaye ba gwaji ba karka ce bari in gwada a nan borno take a yobe take a kano take a lagos take a nijar take a kamar take a chadi take bismillahi allazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim rike shi uku safe uku yamma in ka so ka dauki a'udhu bi kalimatin lahi ma min sharri ma wani zo ya rasulullahi zai bai bacci ba A sai ya faru nama ya harbe ni annabi ta wallahi da ka ta uzu bi kalmatin la yataba min sharri ma khalaqa uku kunama ma zai ci hadde a wannan dare haka da Allah bai da abin to kara hada kulwa uku ba da ku na ci uku da bismillah da zila durma su da kuma a'udhu bi kalmatin la yataba min sharri ma khalaqa ba bala'in da zai same ka problem din mun guji Allah ne sai muke ta dabarbarun ba a hana mu aiki da dabarun ba amma mu rike Allah ba wa يتوكل على الله فهو fa كارثه كارثه ka rika hancin ka da yamma ba 19 wanda a report na america ba mutum wanda idan america ta ce mutum dubu hamsin sun mutu a kasarta sun mutu sun fi dubu ɗari su fa tsabagen killacewar bayan kowa yana gidansa kuma kowa a gidansa ɗin kowa da ɗakinsa shi ɗaya ko ba kowa da ɗakin da shi ɗayan kowa ya rage fuskarsa da wani abu wanke hannu a madubiya da cuta take rafkar zamanin ka irin su isa ne su ba su killace kansu su ne haka ba shi abin da yake damu mu sai muka rike dabara muka bar Allah alhali la haula wala quwwata illa billahi ba karfi ba dabara sai ga Allah sai za ka je kasashen su mana don mai cutar da ya kai mutane a kauye na birnin da suke jin suna da wayo suna da kemika suna da kaza bari mu koya ta madagaskar ce kowace kasa ce suka ce ma kowa ya shiga daki ya koya an koya sai aka yi girgizar kasa sai aka gido su gido ma ita zama girgizar kasa za a sake za ku to wallahi shine matsalar mu mun ibi askar mun zubar mun ibi addu'o'i mun zubar dole asirin mu ya tsoro me ya rike mutanen baya addu'o'i ne mu da mu me ya rike addu'o'i mu yanzu kana sallar ma kamar kore ta ake a sallar ba za mu iya mu yi azkar ba azkar din da annabi ya bayar da su ga sai sa aka samu wani salaf yayi bulaguro ya jeje yadda ka san kaltungo waye kaltungo wancan jejin babu jejin da ya kai sa miyagun mai bugu da ƙari da muggan dabbobi wannan mutumin da barci ya kama shi da daddare sai ɗau tara sai zawon na daidai inda yake gani zai ishe shi kwanciya ya zana sai shiga ciki ya zauna sai ta uzu bi kalimatin layi ta mamin shari ma farko sai ya kwanta yana cikin barci ya farka a kan dare farkawarsa haka sai da wuya sai ga ga mushen damusa ga mushen kaza ga mushen kaza ga mushen kaza sai ga wata macijiya ta yi aka ta fasa kai daidai bakin inda ya zana kayayyaki Ko mutane ne sun san Allah da ni da kai ne muna farka ce ruga mu ne da alhamdulillah a wajen da kalma ta la ta har Allah ya kuro masu zuwa na ne ya sai kwanciyar da ya gaba da kashi da safe ta yi zagawar sai abubuwa kala kala na jirgin ta kai ah. eh, yana tashiwa sai ta yi gaba ai gari ya waye addu'ar ya gama a'udhu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma su ne abubuwan da muka bari da za a ce a yi mitin duk kowa yau a yayi a duniya da safe yayi da yamma an daina kama covid-19 sabo sai dai yi mitin wayar da suka kama ah. kanawa ku yi haka ku gani mutane ɗaya da su ya ka ku gani kaza in kun ji wanda covid-19 sai dai wanda yan tuwa-tuwa suke kawo don su sashi kudin gwamnati a wuzu bi kalimatin layi ta ma mafi shari'a ko bismillahi lalli la zuru ma su ne shi rufin ardu wala bi sama wasu na ali ku yi uku karka ce bari in gwada ba a gwada a duk bari in yi shi za ki shi ne ya sa dole ko min amri kenan mu ma yau in muna son kiyayewa akwai mala'iku za a ah yanzu kana so ka kwanta barci ka samu mala'ika ya gari ka me za ka yi ta yi alwala sai ka yi adon barci mala'ika zai zo mala'iku za su zo suna suna kare akwai wani bawan Allah cikin salatu salih shi kawai in mutane suna masa barazanan za su kashe sai je ki bashi sai zai aje sai barazana ya kare sai mai rauni sai sa wani tambaye shi yake cewa mai shi ya ba shi kuɗi ranar kawo kuɗin mai shi ya kawo kuɗin igiyar da tsumar ba a canza shi ba to kai me na haka na zo ka ci baji ba eh, za mu kana da kuɗi ne ta kwarin kwa yana da kuɗi sai ni gobe ne da karɓar baji sai da ai hadisi yake inna Allah ma'addani hatta ya Allah yake yana tare da wanda ya ci bashi Allah yana bashi kulawa mutum ya ci bashi da niyyar ya Allah yana tare da yana ba ka kariya har yanzu akwai abubuwa da yawa saboda haka matsalar da yake faruwa da zarar matsaloli ya faru gwamnati ba ta kiran malamai ta da bakin ba ta wato ga bala'i ya kawai to ya za a in kaga an kira malamai to a to za mu kulle masallaci eh za mu hana ku tarawih za mu hana ku da don ba ba da jahilci da gidajen cikin da su ba za su ga bala'i ya faru ga masifa ya faru to shi kenan da likitoci suna kokarin su to ku ne malamai magadan annabawa mun sani da addinin nan nan sun karanta da maganin bala'irai da masifu to me ya dace ba mu ga bane a nan jihar Borno da gwamnati gwamna ya kira ya ce yi azumi akan boko haram ba mu ga sai ba kun gani to matsalar da yake damu in kaga an kira malamai to za za kulle matsala. wato ma sai a sake raba mutane da Allah ba za a mutu kusa da Allah a yi ladabi ba za a kulle masallaci ba za a yi tarawih ba ba za a yi tahajjud ba ba za a yi juma'a ba ba za a yi kaza ba to in kasuwa a sati za a bude sau ɗaya sau biyu juma'a ita ma a ba ta minti talatin mana a ce a minti talatin ko ashirin ko na kai ta sai a yi addu'a Allah ya yi masallaci zai tara mutanen da kasuwa suke tara ranar kasuwa a ce a je masallaci mana amma ce dole kowa ya sa ƙyalli a ya rage baki da a ce dole kowa ya da sai mu gyara a je a bauta wa Allah amma ga abin da za a sauke wannan ce amma ba ga kullum alƙaluman sai ƙaruwar su wanda ya turo bala'in mun rabu da shi to shi da kenan mu ya zo da gomin amurila samun kariya din wallahi wajen Allah ya sa a wajen Allah ya sa sai za ka ji saudiya ita ma take kwanan nan za ta bude haramin gaba duk da damu ba ta tsaye da salloli biyar da abin nan ba harami da hu mu'aqibatun min bayni dai wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah sannan kuma wasu kuma suke cewa mu mu'aqibatun sune in mun fassara da hudun da sarakuna to za ka sarakuna da shugabanni suna da mu mu'aqibatun masu tsaron lafiyarsu an gane ko shugaban kasa yana da shi gwamna yana da shi mataimakin shugaban kasa yana da shi kaza yana da shi Za zaga ana tafiya ma jiniya shi motar sa yana tsakiya ka ga min ne dai wa min mu dai ba su dinke amma sai Allah ta yahfazunahu suna kiyaye shi ne fa min amrin lahi sai ce min amrin lahi a nan malamai sai maganganu suna kiyaye shi ala zannihi bisa zatonsa min amurina suna iya kiyaye daga al'amarin da Allah ya kaddara mana ko da mutum yana da jami'an tsaro idan Allah ya kaddara masa abu zai same shi zai same shi a mace ba shine shugaban kasa ba Allah ji kansa a cikin kakin soja ba ya mutu ba a gidan gwamnati yar addu'a Allah ji kansa ba shugaban kasa ba a farin kaya ba ya mutu ba shine kenan ba ko da akwai masu tsaro in yadda sun tsare shi ga abin da dama Allah bai kaddara zai same shi amma abin da Allah ya kaddara zai same shi ba za su su kare shi in Allah ya kaddara zai ci kwai to zai ci ba za su yi kare ba in Allah ya kaddara jinin sa zai hau akwai wanda suke sun su hana jinin hawa jinin zai sauka akwai wanda za su hana jinin sauka shugaban kasa Buhari Allah ya kara masa lafiya ya taba jini ya dade sama da kwana 100 a waje an karɓe shi da zalun security an kai su asibiti ko ba ka ba saboda haka su wayannan ya kazo na gobe amrillah wasu shugabanni azzalimai wa'inda ba musulmai ba sai su ɗauka wa'annan abubuwan suna iya hada ikon Allah sai su yana da wani tsakin sa yana da wasu burinsa su layunsa sai ɗauka kawai ba abin da zai same shi nawa ne wanda za ga ya su wuka ba shi fesa amma in kwana ya kare ba ya faru na umin amurka ah, wannan ke sai kuma wasu wasu gaske a kana iya fassara da annabi lahu ga annabi su yana da malayiku masu canje canjen aiki a kansa ya na suna kare lafiyar annabi min amrillah ya annabi amrillah da umarnin Allah Allah ne ku je ku kula da lafiyar shi an gane ku domin uh, min amrillah bi amrillah ne don uh, galibi al'uruf uh, suna iya maye gurbin juna ya fazo na ko min amrillah ya ne bi amrillah ina al'abrara ya shi rabu min kasir ya ne fi kasir da wani na uruf suna iya canjar juna sannan kuma wasu kace ya fazo na ko min amrillah ma'ana Allah ya tura mutane mala'iku suna kiyaye mutum daga sharrin aljanna ko da aljanu suna cutar da mutum wannan ma duk da aka akwai mala'iku ne da cutarwa ya ji haka yawa ka'ab yake cewa da ba don Allah ya wutunta muku mala'iku suke kare ku cikin abincin ku da abin ku da ku ba da aljanu sun buge ku da yadda ba ma ganin aljanun nan da ba don albarkaci akwai mala'iku ba sai an ajiye maka kunu sai aljanu ya sa guba a sai an ajiye maka cin aljanu ya sa guba a ka cika mutu amma Allah ya yi maganin ana ajiye maka kuma mala'ika yana gadin ana ajiye maka ci mala'ika yana gadin ci in dai aljani ne ba zai taba ba shi ya sa da wuya ka ga aljani ya sa wani guba shi sai dai shiga jiki sai dai cutar da shi shi ne ke yake ba don Allah ya samu wannan ba to da mun shiga wa inna alaikum lahafizin kiraman mujahid yake. ma min abdin illa wa lahu malakun babu wani bawa sai da Allah ya ware masa wasu mala'iku muwakkalun bihi wanda aka wakilta su da shi ya tudu ya ko bi nomi wa yazdi mala'ikun akwai wanda suke gaje kai kana barci barcin dare barcin rana suna kan haka barcin dare min al daga aljanna wal insi da sharri mutum wal hawa da kwari kawo ƙwaro zai zo ya hau kanka amma ba zai shiga kunnen ka ba zai shiga malaka sai ka domin Allah da yi wa kunne murfi yadda yi wa ido ne murfi ka ido yana da murfi ko to yi wani abu zai shiga idon zai ne, amma kunne ba ba shi da murfi Allah yana da ni yi wa kunne murfi matsala ne don wani yana da dogon barci in yana barci kunne yana da murfi an zo ana ta buga ko ba gari ya waye ko ya sa sakata ba zai shiga sai an zo an daga wani to ni ɗaki ko a to an bar murfin galala kuma kwari sai su cika ta zuma. sai mala'ika ta gaba da abu amma mala'ika yana gani haka ramin hanci in za a toshe ramin hanci ya za ka yi sami wani sai ya barci ma bakin abu ne ba abin da zai shi Allah Allah ne zama ai wannan ka sani mala'iku ne masu kare wannan yanzu ka mutu ka gani kana mutuwa sai ya ji sun fara kisa in ka ga mutum a kwance inda za gane ya mutu ga ya shi a cikin ya mutu su suna da saurin gane gawa ne amma kana barcin da yasa ba za su bi ka ba in kana da rai mala'iku za su hana su kana mutuwa sai mala'iku su tashi su yashi su zo gara su sai ka tsutsa amma da ya hana tsutsan da garan da ne ne zuwa yanzu mala'iku ne shi ne mu'ajiba su wallahi dan adam da Allah ya janye hannunsa akan rayuwa ga ka shiga uku kana da duk kudin da baka da komai ba ne ya maka in Allah ya janye sosai da suka ka kwanta da dan kafin ka farka sai da tsutsa su lullube ka gara sun fara su wannan ke to shi ya sa yake cewa mujahidi to malakuna suna ba za kariya har daga kwari fa idza arada hu shay'un idan wani yanzu zai cutar da kai kala sai mala'ikan ba zuciyar ka ya cewa wara aka wara aka kalli bayan kalli bayan ka ba mamaki wani yana zuwa kusa sab zai kama ka ko sab sab da sanda zai buga maka ko sai ga mala'ikar zai kai juya bayan kana zuwa sai ka gani to in kai barde ne shi kenan sai ka yi dojin ka kai masa duka ka kayi da in kai kuma iri na ne sai ka ruga guje kun fahimci wannan to haka Allah ya tsara ka sai dai idan abu Allah ya kaddara zai same ka sai Allah ya hana mala'ikan gaya ba shi sai ga direba yana tuki akwai wani mota a gabansa bai sani ba mamaki yana ta duba wayarsa sai mala'ikan ce dubi gaban ka yana duba sai ga abuna sai ga ya taka ko idan Allah ya kaddara ko wani abu zai faru mala'ikan zai fara ta lalace akar ba fara ba shi ba gaggawa <laughs> haka mujahid lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi haka takwaran kai da wannan kalbi ya fado da min amrillah abu midlas yace wani mutum daga kabilar murad ya zo wajen ali ibn abi talib radiyallahu anhu yake to sai na ali ihtaris kanin ma masu tsaro ba fa inna nasa min muradi ne riduna katlaka ko wasu mutane da kabilar murad suna shirye-shirye za su kashe ka sai sai na ali yace masa inna ma'a kulli rajulin ne. kowane mutum ɗaya yana da mala'iku biyu yahfizani suna ba su tsaro min ma la yaqaddar daga lam yaqaddar daga abin da Allah bai kaddara ba su na mala'ikun sai ka ga ana jiran ka a wannan layin kayan yin bin layin sai mala'ika ya sa maka a ranka kai karka bi layin ka bi layin sai na ali yace fa iza jaa al qadar amma idan kaddara ya zo khalla ya bai na huwa bai na sai su kyale tsakanin mutum da bala'i sai ya same shi wa inna al ajal jannatun hasina to kaga sina lahu mu'aqibatun min bai bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri suna kiyaye shi daga al'amuran Allah ah, wasu sun ce ya fazo na min amrillah ya ne ya fazo na li amrillah wato wai na malakun su aikinsu duk abin da Allah bai kaddara maka ba zai same ka da cutarwa sai su riga kawar maka kawar maka akwai wata mota da za ta yi hatsari ba wanda zai fita da rai sai ka zo za ka shiga sai ka shiga sai su tuna maka ai ka manta kaya ka za a gida to bari ka kira wani mana ya zo maka sai ka kira sai su hana ne da kun shiga sai ka hau a daidaita sauka bin ka zo mota ya tashi <laughs> an gane ku sai ka hau sai ka mota ya tashi shekara ta dubu da ɗari hudu hijira shekara arba'in da ɗaya da wuce akwai wata jirgi da ta tashi a yakon na jidda ta tashi wanda da mintoci ta sake yunkurin dawowa airport don matsalar da ta samu sai ta kama wuta a sama sai ta sake fadawa cikin airport duk wanda suke cikin suka mutu fasinjan da suka yi cikin shiga jirgin duk sun hau sun mutu mutum biyu ne ba su mutu ba su hau ba ɗayan ko mutum biyu na yan jarida sun yi hira da su kowannen su yake a hotel da yake sai da ya yi istihara kowannen sai da ya istihara istihara yana da ko da kai kana aikin lamar an da za ku sai biyu ci wuri ko minti biyar ya rage ko babu wa da ba ka sa ka yi taimaka ga irin da ɗayan shi yadda ya faru shi ne da ya istihara ko a airport da ya istihara da daddare sai barci ya ɗauke shi ya zo ya farka ne yana zuwa airport ɗin yana zuwa airport ɗin kai sai aka ce ai an riga an shiga keji an fara shiga jirgi ba zai shiga ba yana kan kokowa da jami'an tsaron yana mutu sai ya shiga ya shiga sai ji kogin jirgi ya tashi can sai jirgi ta dawo sai ji kara sai fara gode ma'aikata ɗayan kuma sai har an tantance shi ya shiga keji sai ya tuna ya bar ki na motarsa a hotel da ya kwana wanda in ya je kuma dama ya zo da motarsa airport din da jirgin za ta sauka sai ya je ɗaukan kinin kafin ya zo jirgi ya tashi dukkan su bi kowannen sai da yaƙin ta tsara ne a rana ya kare su allah ne shi yasa wani sai ka je tata sai ka je ka manta abu kana ta tsaki ko ka ji ta kaje sallah kafin sa zo ne ya hau kan sin naka sai ka haƙura me yiwa akwai abin da allah ya hanga ne Ya yahfazunahu min amrillah aka ce wai na mala'iku ne za su da kare ka in abin da Allah ya kaddara ko zai same ka mala'iku ne za su ji ka su kai ka wurin sai su dauke ka su kai ka wurin su kyale ka da abin haka ka'ida shi ya sa Imam Qurtubi a tafsirin sa yake cewa an ce idza arada bihim bala in Allah ya so bala'i ya samu mutum min amradin wa asqani na rashin lafiya da cututtuka fala maradda li bala'i babu mai mayar da wannan bala'i har ma yake cewa idza arada Allah bi qawli su'an idan Allah ya so mutum da mugun abu yake cewa sai Allah ya makantar da shi yana ganin bala'i ne kuna da karkace sai sai sai ya ده كان فرصه ليه ولد هنجر بس دي يكون مش فرصه ها فكم بقى حكى بقى بوقع إيه؟ إيه؟ ما في إيه؟ ده كان وين كان شنو قال لك قال هم عذبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله في اوبنجي تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم Allah baya canza abinda mutane suke ciki na jin daɗi sai in mutanen su suka canza abinda yake kansu kana da arziki Allah ba zai jefa ka wahala ba sai in ka canza halinka inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yana nufin inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin min ni'matin Allah ba zai canza wa mutane ni'imar da suke cike ka musu bala'i ba suna cikin tattalin arziki mai kyau ya karya ya kare shi karbin tattalin arziki suna zama babu kwalara a kasar su babu ebola babu covid-19 kaga Allah ya kawo wannan ebola kasar su ko covid-19 ko jihar su to sai su ma mutanen sun canza ibadar da ya dace su yi wa Allah hatta ya ghayyiro ma bi anfusihim sai sun canza abin da yake karan kawunan su a wannan idan muka duba kwarai kuwa in ka ga bala'i ya sauka zunubi ne kawo ne a shi yasa da Allah ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza abin da yake damu mutane sai mutane sun ka dubi suratul saba'i Allah yake ba da labarin ƴan lelensa mutanen saba'i laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatan an yamin wa shimal qulubun rizqi rabbikum jannatan an yamin wa shimal qulubun rizqi rabbikum washkuru la bal garin in za ka shiga saba'i hagunka da damanka lambuna ne kala kala gadi ne kala kala in za ka shiga asir ne mai ɗaya ba abin da ba ya tsira a wurin damina da rani ban da tsatsai ba gari ne da daɗin zama duk sanyin lokacin sanyi za ka je koye da su daidai ne zafi lokacin zafi za ka sanyi ne daidai ban da tsatsai gari ne mai daɗi wa rabu to me ya faru suna jin allah fara da su suka biyu da ta kai guma kan mu da suke kama da wannan ba a rufalla alaihi lailal arid suna da wata katon jam yana daga jam ɗin ai yana da koma yana da kai ana bude shi ruwan ya tafi ko sai Allah ya turo musu ambaliya na arini ambaliya nan ta rubuta gidajen garin gaba daya sa'an nan kuma ta cinye amfanin garin gaba daya yanzu ya zama in kai shuka ba abin da zai tsira sai goruba da magariya فبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمس وأكل غوربا وشيء من سدر دمجريا غوربا دمجريا ما قليل كان أجل رسول في حنين Allah ya zo yin jarrabe su garin da za su su nemi abinci kamar a da in an ce za ka je mai dubu da ba tambuwa ke dubu awa duk kana mai dubu sai an yi lokacin da sai ka zagaya ta gwamnati ta ji jaran haka Allah ya da su wani jaraba da Allah ya musu in gami da za ka je kasuwa neman abinci ko da bai ji mai talatin ba za ka wuri ba kai ba har suke cewa rabbana bai na asfali a wata kira ba'atta baina asfali ka ji santar da tafiyar da mu wa zalamu anfusahum wa ja'alnahum ahadith wa mazzalnahum kullu marsa da abu wanda bai damu ba in ya tafa kaya a kasuwa ko an gina sallah ba zai je yi ba to yanzu ga masifa ya zo kasuwa ba an kulle masallacin da yake wasa da shi ba an ba za a yi sallah da da sa bai je yayi ba kasu ne ba lafiyar yanzu wani mata da yana ihu cewa an da masallaci an hana sallah in ka bar duk wani lokacin da ake sallah ma baya yi su ne ba lafiyar wai kaga mutane suna cikin ni'ima kawai a canza nemar bala'i ya faru ba kai da bi to shine anan ai kararar ne yace inna Allah la yughayyiru ma bi qawmi Allah baya canza dadi da walwala da mutane suke ciki hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun canza abin da yake cikin zukatansu na bin Allah bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dubi annabi Adam yana cikin ni'ima na aljanna yana cikin ni'ima na aljanna annabi adam alaihi salam wanda Allah yake cewa wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula min harajan haythu shi'tuma komai an da ce inna laka bar shi kawai Allah ta du'a fiha wa la ta'ara an ce ba yunwa ba kaza ba kaza amma da yake wannan itace me ya faru fa badalla kuma so wato aka kore shi daga wancan gida ya bar gidan aljanna ya zo ya rayu a wannan duniya inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim abin da yasa aka yanke masa wancan don ne abin da Allah ya ce ya canza ya kiyaye da baya yi yanzu ya dawo yana yi al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala abin da ayan yake nufi Allah baya saukarwa mutane bala'i da masifa kuna ji sai sun canza sai aikinsa ya muni ba wai yana nufin duka ba ba wai yana nufin mu a najeriya mu miliyan ɗari biyu sai mu miliyan ɗari biyu mun saba allah kafin masifa ya sauka ba a'a abinda ayar take nufi idan wasu musun sun aikata sabon suna yin jawa mana mai bala'i wata ko fitnatan la ban nan da zai na zala mu minkum kasuwa yanzu mu dubi sabon annabi a yakin uhud akwai maharba annabi yace da su kada su sauka akan dutsen ko yaya suka ga yaki yayi zafi ko yayi daɗi amma da suka sauka sai aka yi nasara har annabin da shi bai saba wa Allah a sauka ba har shi ma an fasa masa kansa an karya masa haƙorinsa wannan ya nuna mana kenan wasu na iya laifi masifar ya samu al'umma gaba ɗaya shi yasa Allah ya kisa yan cewa munafikai la to shi rubul kada ku yi barna a cikin ƙasa sai ce mu ba ma barna ai barna ba wai sai ta zo da mugan kwayoyi ba ka je ka sha giya ka ƙi yin sallah to ka jawo al'umma ne bala'i ka rage mudu za ka kawo al'umma bala'i da ba za a sauke ruwan sama ba kana ta zina ka kawo mutane bala'iran da ba ya aiki ba cututtukan da iyaye da kakanni ba su sani ba zai shafi mutane gaba daya shi yasa Allah ya mana wata ko fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum ku kiyaye fitnar da ba zai shafi waɗanda suka aikata shi su kaɗai ake keɓe ba shi yasa ba wai ma'anar ayar in masifa ya faru ka ce kowa ya saba Allah masifa ya faru eh, cutar ya kama liman ya kama ladani ba wai ana nufin leman da ladani sai laifi ba a aikin wasu ne ya shafi al'umma gaba daya sai dai kowa kuma za ta ce shi ranar kiyama kan niyyar sa kun bai wannan shi yasa yanzu a hadisi an tambayi annabi an ya rasulullah ana haliku wa fina salihun shin za a halakar da mu alhali akwai mutanen kirki a cikin mu sai annabi ce na'am idza kasura al-khubth kwarai kuwa ke eh, khubth idan mugun aiki ya yi yawa Allah yana iya halakar da mutanen kirki da mutanen banza wannan wani bangare da na hadisi Imam Bukhari a sahih Bukhari kitabul anbiya hadisi mai lamba 3346 da a cikin al-manaqib hadisi mai lamba 3598 da Imam Muslim cikin kitabul fitan hadisi na 2880 inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wallahi shugabannin mu su ji tsoron Allah mu in mun ji tsoron Allah Allah zai shirye da shugabannin mu amma matsalar mu din ma ba mu ji tsoron Allah ba ballan sana a je kan shugabanni inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai Allah ya faɗi wata magana mai ban tsoro wa idza arada Allah bi qaumin su'an idan Allah ya so mutane da mugun cuta fala maradda Allah ya ce bai ga uban da zai mayar musu ba wanda isa ya mai da wannan bala'i in yake covid-19 sai ta kashe mutum miliyan ɗaya a duniya to ko yaya aka yaƙe da sai ta kar miliyan in allah ya kaddara ta kashe mutum miliyan hamsin a duniya sai ta kashe miliyan hamsin in yace sai ta kashe miliyan hamsin a america to trump bai isa ya hana ba who ba su isa su hana ba in ta ce za ta kashe mutum kaza a najeriya bala ba wanda zai hana a ba da tallafin biliyan kaza triliyan kaza a ba da kaza a maɗoki ɗoki taskar sammai da kasai a juri Allah ya ce waɗi za a yanzu ne wani open letter fa Allah ya ce wa turawa open letter wa larabawa open letter wa baƙaƙen fata mu 'yan afirka mutanen najeriya Allah ya ce idan Allah ya so mutane da bala'i wa iza arajan lahu idan Allah ya so bi kauli da mutane su an bala'i fala maradda lahu ba abin da zai bai tabun gobe hanci ne tabun gobe fuska ne tabun gobe ido ne a yi ta wanke hannun ma ya raya a cikin kogi ne ne Allah yake so ya gaya mana yana son mu zo mu sasanta ne da shi ga ba mu Allah yana nuna mana ba sai mun kashe kudaden mu ba mu dukufa gaban shi mu ce mun tuba ya jin kanmu ya yafe mana mu ce masa ya Allah in ban da kai ba mu da kowa wa zai yaye mana in ba kai ba fala mara da rabu ba mai mayar mayarwa kasashe na wanda suka hana dokokin suka hana fita yanzu kamar gane ma tana shirye shiryen bude airport ɗinta wasu kasashe ma kawai sun bude sun ga su yi ta gudun bai idan Allah ya so da mutane bala'i ba mai mayar shi rufe juma'a ba zai magance covid-19 ba sai hana salloli da sauran duk shi ba a sasanta da Allah kawai a shirya da Allah a ce kiristoci kuma ku je ku yi ta addu'a musulmai ku je ku yi ta addu'a kowa ya tuba shikenan wai za a ra ai aya ce ba aya ba da aya ne sai ku ta cinye kayana wai za a ra da Allah bi qaumin su'an in Allah ya so mutane da bala'i fala maradda lahu haka Allah ya ba mai mayarwa haka yake ta ayi wahala wa ma lahum min dunihi ba su da koma bayan Allah min wali wani mataimaki ara jawo mana ayan gaba والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال huwa alladhi yuriikum albarqa shi Allah shi yake nuna muku walqiya barqa walqiya yakadu albarqu yaqtabu absarakum khawfan bai tsorata da ku wa tsama'an kuma ya kwaɗe da ku walƙiya yana tsoratar da wasu sannan ko yana kwaɗaitar da wasu shiku Allah yana kirkiro yana kago a sahaba gajimare ko hajari astikal masu nauyi wanda ya nuna mana hajari yana da nauyi yadda ayan ƙwar'ani na da nauyi ina sanulmi alaikar ƙaunar sakila kuma hajari yana da nauyi wa yin shigun sahabar sikal to allah ya ce nuna muku walƙiya to wannan walƙiyan nan Allah ya yana tsoratar da wasu yana faɗaitar da wasu to lalle lalle ne musan suwa Allah yake tsoratarwa suwa Allah yake faɗaitarwa da wasu kuma wani darasi ne yake cikin wasiya wani darasi ne yake cikin tsawa na aradu insha Allah ta'ala za mu ji gobe insha Allah a karatu mu na gobe abin da muka faɗa na daidai Allah ya samu tarayya alada kuskure ko kwancin tuna insha Allah ya kai mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk